ne ya kike a karfin jiki jiki alhamdulillah idan ni yanzu ma na riga da na samu sauki to maryam kin kai kamar tsohon wani lokaci kina fama da wannan larura gaskiya zai yi kamar zai yi kamar wata ɗaya haka menene ainihin ciwon da yake damun ki zuwa yanzu mara? na yi typhoid da malaria ne ina kai ne shi to amma yanzu alhamdulillah na samu lafiya ana ta cewa ko kuma an ce ana dan yadawa cewa ana ganin kamar wai ko asiri ne a kai miki gaskiya ne ba jifa ba ne ba don ban ba sai cewa ba to daman kin taɓa yin wata cuta mai kama da irin wannan musamman ciwo da kama da irin na iska ko aljanu a'a ba ni da iska don ban taɓa yi ba to zuwa yanzu ya kike ji musamman kamar karfin jiki a'a jikina yanzu gaskiya alhamdulillah kawai dai sai dai irin ne rashin kwari kuma dama shi ciwo in ka warke sai a hankalin kwari yake zuwa to ya kike ji musamman kamar yanayin yadda yanzu jikin yake da yanayin ciwo a yanzu siya ba na jin zafin ciwon komai ba na ji to ya abokan sana'a lokacin da kike fama da larura ko sun duba ki haka ko kulawa da shauransu gaskiya babu wanda bai bani karfin gwiwa ba babu wanda bai zuwa riba ni ba kuma na gode allah ya saka da alkhairi maza da mata na gode kada ku manta idan kai bako ne a wannan tashar tamu da na subscribe kana ka taba alamar kararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryenmu na a sanar da ku